barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasara a wannan yammaci mai albarka na juma'a 29 ga watan sha'ban shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da 26 ga watan 6 shekara na 2017 a kalandar mai ladiya domin ci gaba da tafsirinmu na mako-mako wannan shi ne zai zanto tafsirinmu na ƙarshe kenan na mako-mako wanda daga nan za mu shiga tafsiri ne na ramadan ma'ana akwai yiwuwar cewa a ga wata da yamman nan in ma ba a ga wata da yamman nan ba lahadi za a fara azumi eh, wannan zai sha a shiga cikin watan ramadan tafsirin ya kirkiɗe ya zanto tafsiri na ramadan ba na mako-mako ba Da haka eh, kamar yadda muka saba mana jawo hankalin 'yan uwa cewa watan ramadan wata ne na bauta wata ne na karatun alkur'ani wata ne na ƙara ƙaimi da jajircewa da jurewa domin cimma manufar da allah madaukin sarki ya inofata wajen zaben wannan wata ya da shi wata na azumi to alhamdulillah kullum dai ana ƙara wayar da kan mutane dangane da abin da ya dace su yi da abubuwan da kuma ya dace mutane su guje su sallah da shi kansa azumi da ƙiyamun laili da yawan karatun alkur'ani da halartar majalisai na tafsirin alkur'ani mai girma da laccoci na wayar da kai dangane da hukunce-hukuncen azumi sannan da takaita cin abinci da rage bacci da rage amfani da kayayyaki na lahau rage alaƙa da wayar hannu rage alaƙa da su social media rage alaƙa da kallace-kallace na wato ainihin fina-finai musamman shaidanu sun gane cewa a watan ramadan da daddare wanda lokaci ne mai albarka sai a nemi musalsalat ko wasan kwaikwayo a cewa na tarihin musulunci mutum ya yi awa da awanni yana kallo kuma da ya tashi daga nan sai bacci daga nan kuma sai sahur waɗansu ma ba za su yi baccin da wuri ba ta yadda in sun tashi sahur ɗin za su koma su ci gaba da bacci su rasa wato ainihin sallan asuba a cikin jam'i waɗansu ba a cikin jami'i kaɗai ba har sai lokacin sallar ta fice sannan za su tashi su yi sallar ba. wannan ba ƙaramin hasara ba ne da ya dace lallai musamman samari maza da mata a kula da shi hakanan abubuwa da mutane ke yada so da dama ta hanyar social media na ko hukunce-hukunce ko hadisai to ya dace lallai ai ka tsantsan mutum ya san hukuncin abin da zai tura idan hadisi ne ya zanto yana da kyakkyawan zaton cewa hadisi ne wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya tura duk magiyar da mai turawa zai ya ce in ka yi imani da Allah ka tura wa mutane kaza in ka yi imani da annabi ka tura abu kaza matukar baka san inganci wannan abun ba imani da annabi shine kai deleting imani da Allah madaukakin sarki da sanin ya kamata shine kai wa mutumin wa'azi cewa ya daina wannan kuma ya tabbatar da abin da yake wato ainihin turawa kuma in yana da masani cewa wannan abin alkhairi ne to shi ya tura kawai ba sai ya alakanta turawan wani da imaninsa da Allah ko da kaunarsa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba maganan ganin wata shi ma abu ne wanda aka saba yi da faɗakarwa cewa ba aiki ne na gama gari ko abin nan ɗaiɗaikun musulmi ba lallai in an ga wata a sanar da waɗanda suke da haƙƙin shailantawa su ne kaɗai ya dace a sanar da su su shailanta sakamakon shailantawansu kuma ya dace kowane musulmi ya ɗauki azumi um, wannan dai mamaici ne na abinda muka saba faɗa a mana dai cikin tafsirin suratul baqara kuma Allah madaukin sarki ya sa mun wata munasaba mun zo mana cikin tafsirin ayoyi na wajabta azumin watan Ramadan gashi nan watan ya zo mana mana cikin aya na 185 shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran zamu dan karasa abin da ya rige mana na bayani sannan sai mu ɗora da fatan Allah maɗaukin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم Allah madaukin sarki yana cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan رمضان shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikinsa hudan linnas alqur'anin nan shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda sannan hujjoji ne na shiryar da ke kunshe a cikinsa da ma waɗanda suka gabace shi wal sannan raba gardama ne wadda da shi ake gane tsakanin ƙarya da gaskiya cikin aƙidu da shari'o'i da ɗabi'o'i da ibadu faman shahida minkum shahara falyasum duk wanda ya halarci watan alhali yana mazaunin gida to lallai ya azumce shi wa man kana maridan wanda kuma ya kasance mara lafiya aw ala safarin ko yana hali na tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhar shi an masa rangwame yana iya ajewa ya rama adadin kwanaki da ya aje a waɗansu ranakun ba na ramadan ba yuridu allahu bikum al-yusr wala yuridu bikum al-usr Allah maɗaukin sarki yana son muku sauƙi ne wala yuridu bikum al-usr baya san muku kunci walitukmilul idda kuma yana so ne ku cika irga ko adadi na kwanakin da ya farlanta azaminsu walitukabbirullaha ala ma hadakum yana so ne ku girmama Allah basa abin da ya shiryar da ku zuwa gare shi na yin wannan babban aiki na bauta wala'allakum tashkurun kuma yana so ne ku zanto masu godiya ko ko don ku gode masa mun kai zuwa tafsirin waɗannan jumloli guda uku na ƙarshe daga yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr muka ce waɗansu malamai suna cewa waɗannan daga nan wurin duk bayani ne na hikima na abin da ya sa Allah madaukin sarki ya shar'anta azumi ya kuma shar'anta rangume da ya shar'anta a ciki wato sauƙi yake so da ku shi yasa ya buɗe muku ƙofa in za ku wahala a azumi ya ce ku aje baya san muku wahala shi yasa ya kawo muku sassauci a cikin azumi waɗansu malamai kuma suka ce a wannan tazil ne wannan irada ce ta Allah maɗaukakin sarki a duk wani abin da ma shara'anta ma bayansa ba wai kawai azumi ba addinin Allah gaba ɗayansa sauƙi ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa ma وما alaikum عليكم min haraj من حرج Ibrahim Allah bai sanya muku wani kunci ba cikin addini. annabi alayhi salatu wassalam yake cewa innama bu'ithtu bil hanifiyyati samha an tayar da ni ne da mai kakken addini wanda yake mai sauki annabi yake cewa inna hadha ad-dina yusrun wannan addini addini ne na sauki da wato ainihin hadisai da ayoyi da dama da suke nuna wannan din shine muka ce الشيخ ibn ibn sa'idi yake cewa wannan maganar da aka yi anan na shiga dukkanin nau'ika na ibada baki ɗaya. wannan irada ce da Allah yake da ita a duk abubuwa da ya wato ainihin shar'anta mana sannan da yace walitukmilu wali walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun wannan shi ma a kusan malamin gabaɗinsu suna masa taujihi cewa yana komawa ne zuwa ga shari'ar azumi ɗin wali tukmilul idda domin ku cika adadi na kwanaki da Allah ya so a yi azumi ɗin kenan an shar'anta cewa in ba za ka iya a lokacin ba karama bayan nan ne domin kowa da kowa a cikinku ya samu wannan adadi ɗin wali Allah ala ma hadakum domin kuma ku girmama Allah basa abinda ya shiryar da ku anan al-Imam razi ya ambaci maganganu guda biyu magana na farko shine girmama Allah madaukakin sarki da harshe abinda ya shiryar da mu shine wannan azumi din bai ba mu dama mu yi din to a ƙarshen azumi din in kun cika adadi ɗin Allah yana son ku yi wannan takbir ku girmama shi wajen kabarbari ku faɗa da baka ku ce Allahu akbar wannan shi yasa malamai suka tafi akan wannan wannan shine tafsirin da jumhurin malamai suka tafi akai cewa takbir anan yana nufin takbir da ake yi ne da baka yaushe ake fara wannan takabarbari ɗin yaushe ake tsaya a nan al'imam ibn al'arabi maliki ke cewa akwai maganganu da dama na malamai akan wannan na farko akan sigan takbir ɗin na biyu yaushe za a fara da kuma yaushe za a ajiye waɗansu malamai suna ganin cewa da zaran an idar ne da azumi tun da Allah ya ce wa tukmilul idda wa tukabbirullah to ana ana cewa an ga wata to a lokacin mashru'i ne a yawaita takbirat waɗannan kabarbarin ba za a tsayar da su ba har sai an yi sallan idi ma'ana haka za a yi ta yi in ka samu dama ka yi ta yi in ma ka fita za ka tafi idi za ka yi ta wannan kabarbari idan liman ya zo za ka yi kabarbari mana in liman ya zo sai a tsaya shi ma a cikin hudubarsa na idi yana yin kabarbari to idan ya yi kabarbarin kuma sai ku yi idan ya yi sai ku yi hakanan har a idar da sallah da an idar da sallah shi kenan wannan shine lokaci na wato ainihin tsayar da wannan takbir ɗin. waɗansu malamai kuma suna ganin cewa a'a lokacin takbir din shine waya gari idan za a tafi idi shi yasa waɗansu malamai sukan faɗaɗa abun ba. suna cewa takbir ɗin ya kunshi girmama Allah da wato ainihin shi kabarbarin sannan da yin sallah ɗin saboda shi sallah shi ma girmama Allah ne ko abinda muke fara faɗa a sallah ai girmama Allah ne Allahu akbar muke cewa don haka kenan ya kunshi kabarbarin har ma da sallah ɗin kenan muna iya fahimtar abinda suke nufi cewa wannan kabarbarin ma dan aje a yi sallah ɗin ne so wannan shine abinda waɗansu malamai suke gani dangane da dangane da wannan al-tahir ibn ashur yake cewa fa min ajli zalika madat as-sunna an yukabbira al-muslimuna 'inda al-khuruj ila salati al-eid wa yukabbiru al-imam fi khutbati al-eid yace dan haka ne sunna ta gudana cikin musulmi su yi kabarbari idan za su fita zuwa sallan idi haka ne shi ma liman yayi kabarbari a cikin sallan idi sai fadi wani abu anan yake wa fi lafzi takbiri inda intihai siyami khususiyatun jalila yace akwai wani wata keɓaɓɓiyar eh, abin nan wani keɓaɓɓen yanayi wajen keɓanta lafazin takbir idan an idadda ko an gama azumi yace abin wannan keɓaɓɓiyar khususiyya din kuwa ita ce annal mushrikina kanu tazallafuna ila alihatihim bil akli wat taltikh bid dima fa kana liqawli musulmi muslimi Allahu akbar isharatan ko isharatun ila annallaha Allah yu'badu bis wa annahu mutanazzahun an darawati al shi shine cewa mashirikai sun kasance suna kusantan ababen bautansu da wato ainihin ciye-ciye da kuma Eh, abin nan jini zuba jini a jikinsu ko a jikin gumaka ɗin sai ce faɗin allahu akbar da musulmi zai sai ke ishara zuwa ga cewa shi allah maɗaukakin sarki ana masa bauta ne da azumi ba da cece ba sannan allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka ya hauhawa ya ƙarfin wato wannan ƙazanta na gumaka mana alakanta abin da yake yi da tauhidin Allah madaukakin sarki da nisantar da musulmi daga al'ada irin na wato ainihin mashirikai so da dama waɗanda ba musulmi ba in sun yi aikin bauta idan sun gama za ka ga yanayin farin cikinsu ɗan akwai ciye-ciye da shaye-shaye da mawuce gona da iri a waɗannan ɗin to amma mu musulmi farkon abin da muke yi idan mun gama wani aiki babba irin wannan shine mu je mu girmama Allah misali shine wannan azumi na biyu shine aikin haji hmm? ai muna ana yin babban sallah ko munasaba ce ta wato ainihin gama aikin aikin haji sannan kamar da na faɗa wancan satin bayan kowace sallah hmm? an shar'anta mana waɗannan azkar maksudin su sune girmama Allah madaukakin sarki har ana aka ce subhanallah Talatin da uku alhamdulillah uku Allahu akbar uku duk waɗannan domin girmama Allah madaukin sarki da ya baka ko ya datar da kai ka aiwatar da wannan abin da ya maka umarni a kai yadda ya dace to kamar da na faɗa wannan zikirin da baki shine abin da jumhurin malamai suke fassara wannan aya din ehm, so sabani na biyu din shine alfaz ɗin hmm? mun faɗi farkon waɗansu sun ce daga lokacin da aka ga wata waɗansu sun ce a da safe ko kuma a idan za a tafi idi duka dai yana ƙarewa bayan an idar da sallah to alfaz ɗin fa ibn al-arabi na al-qurtubi al-maliki sun hakaito alfaz da dama eh, na malaman mazhaba shafi'iyya a kowace mazhaba ma akwai alfaz da dama ibn al-arabi yake cewa bayan ya kawo waɗannan maganganu yake cewa abinda waɗansu malamai a mazhabar malikiya suka tafi akai shine iktisari a lafazin takbir din da yake Allah ya ce wa litukabbirullah ne saboda haka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kuma ya ce wa ilaihi anil cewa shi ya karkata izuwa ga wannan a tafi bisa wato ainihin zahirin eh, lafaz din abin da ya jawo sabani a alfaz din saboda ba a samu wani tawqifi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai dai an samu sahabbai suna yi kuma na wannan ya bambanta da na wannan aka tabi'ai na wannan ya bambanta da wannan shi yasa imamu ahmad yake cewa fihi sa'a wato akwai yalwa duk wani lafazi na zikiri wanda zaka yi ya zanto dai akwai akwai takbir a ciki saboda haka akwai masu ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd akwai masu ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd so mutum ya yi wannan din wato duk abinda mutum yayi a cikin wannan din duk lafazin da mutum ya zaɓa ya yi daidai ne babu wani tauƙif a wannan shine maganar da tafarin jayi dangane da wannan da sannan Allah madaukin sarki ke cewa wala'allakum tashkurun domin ku gode masa A nan, shi ma godiyan waɗansu malamai sun alaƙanta wannan godiya da abinda mutum zai yi bayan azumi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta na zakatul fitr wannan godiya ne ma Allah madaukakin sarki cewa ya ba mu dama mun sauki wannan farilla da ya mana don haka abinda muke da shi mu sanya wa kowa farin ciki a wannan ranar ta hanyarsa shi ya sa kowa da kowa aka ce zai fitar da wannan zakaɗin matuƙar yana da gwargwadon abin da zai bayar bayan shi abin da zai ci a wannan rana ɗin da wani su malamai suke fassara a wannan الشكر um, أنام eh, da zakatu alfitar kamar yadda sheikh muhammad abdullah daraz ya yi a wani littafi da yi akan asiyam a cikin musulunci almuhim ya shafi dai kowane nau'in godiya amma dai sunna al'amaliya abinda ta zo da shi wanda yake nuna godiyan a aikace shine wannan sadaqatu al ɗin. din okay na manta bangaya mana magana na biyu na tukabbirullaha da ar-razi ya ambata ba shi abinda ya ambata cewa zance na waɗansu malamai shine cewa wannan takbir ɗin da wato ainihin zuciya ne da gabbai ba na baka ba ma'ana ku girmama Allah ta hanyar yin masa da'a a duk abin da ya umarce ku da shi saban wannan kwarai girmama Allah ne ko eh, kuma bai cin karo da wancan ɗin saboda haka muna iya ɗaukan su mace duk suna bayar da ma'anonin guda biyu eh, kamar da shi ma abin da ya faɗa kenan sai ce amma wannan ɗin bai keɓanta da lokacin azumi ba girmama Allah da zuci da biyayya ai ba lokacin azumi kawai ake so ayi ba a koyaushe ake son ayi wannan amma wannan Allah ya kawo shi da munasabar cewa yana son ku cika adadin ne saboda kaza da kaza da kaza dan haka wancan magana ta farko cewa da baka ake shi ya farin jaye a nan wurin kuma shi ne zancen jumhurin malamai kamar yadda na faɗa muku na'am وَإِذَا sa'alaka ibadi عَنِّي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم الله بدو كيسر yana cewa إذا سألك عبادي عني idan bayina suka tambaye ka dangane da ni fa inni qarib to lallai ni ina kusa ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa da'awar mai da'awa ko kiran mai kira idza da'an idan ya kiraye ni falyastajibu li to su amsa kirana wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun dan ko sa samu shiriya anan malamai suna magana dangane da munasabar wannan aya din da ayoyin azumi Allah madaukin sarki yana magana da mu kawai sai ya juya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ai cewa ya ayyuhal ladina amanu da farko ko ya sake ce yuridu Allahu bikum wala yuridu bikum al-usra tukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala hadakum wa la'allakum duk ana fuskantar da maganar izuwa ga mummanai amma da yazo nan sai ya juye zancen izuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai suka ce li annahu fi maqami tabligh saboda mai shine mai isarwa ya ce wa idan sa'alaka ibadi ai idan bayina wadda nake magana da su cewa muktabar zahir shi ne a ce anan ma da Allah ya ce faliyas ta jibuli wal yi'minu bin la'allahun eh, ok a tahiru a shuri ke cewa muktabar zahir an yi kala wa la'allakun tashkurun wa tad'uni fa amma duk yayi ne yake cewa saboda girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wadda ake tambayansa dangane da Allah madaukakin sarki musulmi suna tambayan annabi ne dangane da Allah madaukakin sarki to waɗannan musulmi ɗin waɗannan mummanai ɗin in sun tambaye ka dangane da ni to sai Allah kuma ya saki cewa fa inni qarib bai ce ka fada musu cewa ina kusa ba ana akwai wanda daya daga cikin malamai suke ambata cewa so da dama irin wannan tambaya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha yastaftunaka wa yastaftunaka fin nisa'i qul Allahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum ana cewa suna tambayan ka akan abu kaza suna neman fatawa ka ce musu kaza amma anan a maqamid du'a sai Allah madaukakin sarki bai ambaci annabi ba sallallahu alaihi wa sallam bai maimaita cewa ka faɗa musu ba saboda kada a saka wasiɗa tsakanin Allah da bawansa wajen addu'a to amma duk da cewa wannan takririn yana da kyau kuma daidai ne to amma a nan ɗin dai an yi ishara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa lallai dai kafin ka iya roƙon Allah irin roƙo da Allah zai karɓa sai ka bi ta hanyar annabi Muhammad ɗin sallallahu alaihi wa sallam shi yasa sai aka fuskantar da zancen zuwa gare shi a nan cewa ya kai annabi Muhammad ila sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka dangane da ni kenan in kana son kai addu'a ma to ya dace ka koma wajen annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya koya maka addu'a in ya koya maka addu'a sai ka zo kuma ka roki Allah madaukakin sarki kenan abubuwa guda biyu sun tabbata anan na farko nuna girman tauhidi da kuma kore saka wasuɗa na bauta tsakanin Allah da bawa sannan abu na biyu tabbatar da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mai isar da saƙon Allah zuwa ga wanda tauhidi bai inganta sai ta hanyarsa ma'ana sai ta hanyar karantarwarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib al'imam al yake cewa malamai suna saɓani dangane da sababin sauko wannan aya ɗin abu na farko yana cewa wani ne ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam a ƙaribin rabbuna fanunaji an ba'idun fanunadi shin ubangijinmu nesa yake da mu sai mu ɗaga murya wajen kiransa ko kuma yana kusa ne da mu eh, sai mu gana da shi wanda yake almunaja shine ganawa da wanda yake kusa almunada kuma shine ɗaga murya da kira kuma kana ɗaga murya ne in mutum yana nesa ko da suka tambayi wannan shine sai Allah ya saukar da wannan a eh, aya din cewa idan sun tambaye ka dangane da ni ma'ana yaya nike tsakanina da su ina kusa ko nesa to ina kusa sababi na biyu waɗansu malamai suna cewa a'a wannan ayar ta sauka ne ga tambayin ba wannan ba tambayar ita ce sun tambaya ne yaushe za mu roƙi Allah sai Allah ya saukar da wannan aya ɗin bai za su alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'awatar da'i idza da'an ma'ana ina kusa da su a koyaushe za su iya roƙe ni ba akwai wani lokaci ne na musamman na roƙona ba ya ce magana ta uku waɗansu ne suka yi tambaya akan cewa lokacin da aya ta sauko da Allah yana cewa ud'uni astajib lakum ko kiraye ni zan amsa muku sai waɗansu suka yi tambaya ta ina za mu kiraye shi mana ila'ain sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aina matuwallo eh, ya saukar da ud'uni astajib lakum eh, taban abin da ya kawo dai kuma abin mamaki bai da alaka da wannan cewa shine abu na uku eh, mujahid yake cewa da Allah ya saukar da ud'uni astajib lakum suka ce izuwa ina sai ya ce aina ma tuwallu fa thamma Allah abu na hudu da ya ambata shine cewa waɗansu ne suka yi tambaya yaya za yi addu'a sai Allah madaukakin sarki ya ce ud'uni astajib lakum ma'ana bayan saukowar uh, ud'uni astajib lakum wani yayi tambaya yaya za mu yi addu'an sai Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib to wajen tafsirin wannan lafazin shi malamai suna ɗan sabani wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambai ka ko menene daga cikin waɗannan abin da Imam tabar ya ambata ne sababan fa inni qarib to ni makusanci ne Allah maɗaukin sarki ya sha faɗa mana a wurare da dama cewa yana tare da bayinsa mana wannan kusanci ne na ilimansa da jinsa da ganinsa da keɓaɓɓen kulawa na shi tunda ana magana ne da mummunai anan. ma'iya ƙurɗin na as-sam'u wal basar wal ilm wanda wannan ya shafi kowa daga cikin bayansa Allah yana kusa da kowa daga cikin bayansa shine huwa aqrabu ilayhi min hablil warid sannan yana kusa da bayansa mummunai da wato ainihin ba su nasara da ba su kariya da yin musu jagora da wato ainihin daidaita al'amarinsu wajen bauta a gare shi wannan ita ce kurb ɗin wadda a waɗansu ayoyin Allah yana amfani da ma'iyya ne ma ba ƙurb ba ba kawai yana kusa da su ba a yana ma tare da su hmm? yana ma tare da su kamar yadda Allah madaukin sarki ya wa huwa ma'akum eh, menene eh, aina ma kuntum ko yana tare da ku a duk inda kuke saboda haka mu gane ma'iyya dan ba ma'iyya ko qurb na zatin sa bane qurb na waɗannan abubuwa da muka ambata ne ujibu ta da'i idza da'an ina amsa kiran mai da'awa idan ya kiraye ne a nan da'i malamai suna bashi tafsiri guda biyu tafsiri na farko shi ne addu'a ɗin idan ya ɗaga hannu ya roƙe ni to ina amsa masa abin da ya roƙa tafsiri na biyu kamar da alimam al-qurtubi ya ambata haka na sheikh shinkiti cewa mai bauta ake nufi ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa bautan mai bauta in yayi mun bauta kamar yadda Allah madaukakin sarki ya kira addu'a ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah madaukakin sarki ubangijinku yace ku kiraye ni zan amsa muku lallai masu yin girman kai su bar bautata man za su shiga wutan jahannama suna ƙasƙantattu sai ya kira addu'a bauta haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta a cikin da yake cewa addu'a uhuwal ibada addu'a a ita ce bauta sai suka ce abinda ake nufi da addu'a anan bauta ne duk wanda yake son ya bautata ma Allah to Allah yana kusa da shi so ma'anan ujibu da'watar da'i yana karban ibadan mai yin ibada ma'ana ya bashi ladan da ya tanada ma duk wanda ya bautata masa yadda ya dace a taujihi na farko al-imam at-tabari haka na al-imam haka na al-imam ash suke cewa wani yana iya cewa to ai in an ce ujibu da'watar da'i idza da'an Allah yana amsa addu'an mai kira duk lokacin da ya kira shi to ai kuma muna gani a aikace da yawa sukan yi addu'a kuma kaga ba amsa ba to in dai har tafsirin shine haka to ya za'i menene ma'anar wannan shine waɗansu malamai suka bayar da amsoshi daban-daban al-Imam hakanan al-Imam ah, ash suka ce abu na farko da za a amsa wannan da shi shi ne cewa wannan Allah ya faɗe shi ne a game a bayyane a sake amma akwai inda ya tsuke shi da mashi'arsa cewa Allah yana amsa kiran duk wanda ya kiraye shi amma fa in ya ga dama kamar yadda ya faɗa a wani waje amma akwai ɗan bambanci wani can yana magana ne ayat tana magana ne da da mushrikai ba ba da mummunai ba da Allah yake cewa um, fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha in kuka roke shi Allah in ya ga dama sai kawar muku da abinda kuke roƙon ya kawar da shi ɗin in sha'a in ya ga dama saboda haka in kaga mutum ya yi addu'a ba a amsa masa ba to da wannan babu mashi'an ne a lokacin Allah bai ga dama ba ne don haka suka ce abinda Allah yake nufi a nan ya gaya wa bayi ne cewa siffa ne daga cikin siffofansa cewa shi mai karban addu'a ne wannan baya nuna cewa duk lokacin da kowa ya yi addu'a dole ya amsa masa gaba ɗaya wannan amsa na farko kenan amsa na biyu shine suke cewa ai addu'a ɗan yana da sharaɗi daman na kada a yi ta'addanci a ciki gashi nan anan Allah madaukin sarki ma ya faɗi sharaɗai ya ce falyastajibu li wal yu'minu bi shi yana amsa kira duk lokacin da mai kira ya kira shi amma shi ma a amsa masa a imani da shi kenan mutumin da ya yi imani da Allah kuma ya zo yana roƙon abu auren Allah bai cika sharɗin Allah ya amsa masa ba shi yasa ƙur'ani ya faɗa mana cewa a ran tashin alƙiyama kafarai za su roƙi Allah madaukakin sarki su yi ma nemi ceton mala'iku ma su roƙa musu Allah madaukakin sarki amma mala'ikun ba za su amsa ba su roƙa ɗin Allah kuma ba zai amsa kira ɗin nasu ba wa ƙalar lalina في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولا تأتكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال متى نندسكي تكيم متى إن متى wuta الروكي su roƙi ما سقادن masu متى cewa ku roƙi ku mana ya ɗan sassauta mana wani abu daga wannan azaba ɗin sai su ce musu shin manzanni ba su zo cikinku suna kiranku ku guji abin da zai kawo ku nan gidan sai su ce kwarai sun zo mana sai su ce to ku ku yi addu'an da kanku sai Allah ya ce wa ma du'a'ul kafiri na illa fi dalal addu'an kafirai ba komai bane ba shi da wata makoma yan banda bata ma'ana ba za a karbi addu'a na wato ainihin kafirai ba kun ga kenan saboda mai babu wannan sharaɗi na imani da haka ba za a karɓa musu wannan addu'a din ba to haka ma wanda wanda ya imani akwai waɗansu sharaɗai da aka gindaya wanda alimamul kurtubi ya ambaci waɗansu daga cikinsu su anan na daga ciki akwai rashin gajiyawa da addu'a din. kamar da cikin sai muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana amsa addu'ar ɗayan ku matukar bai kosa yayin ne kosawan yace nayi tai nayi tai ban gani a kasa ba nayi tai nayi tai ban gani a kasa ba wannan yana sa a ki amsa masa addu'a din kenan Allah siffansa ne mai amsa addu'a man yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma'a Allah waye wanda ke yaye ya amsa kiran wanda ke cikin lalura ya yaye masa bakin cikinsa in ba Allah ba Allah yana yin wannan siffar shi ta shi amma akwai sharuɗa da yake sakawa idan kayi ka cika waɗannan sharuɗai ɗin sai ya amsa maka saboda haka hadisai ma da suke nuna cewa duk addu'a na mumini ana karɓa to su ma dai ana gina su ne bisa abinda malamai suke cewa tawaffur shurut wa intifa'ul mawani' sai an samu sharuɗai abubuwan da za su hana a karɓi addu'a kuma sun kawar don ana iya samun sharudan kuma a samu waɗansu abubuwa da za su hana a karɓi addu'a ɗin misali kamar cin haramun hmm? mutum yana iya mumini ne shi ya zo da dubba na addu'a lokacin da zai yi addu'a amma kuma yana nan yana cin haramun wannan shin haramun zai hana karbi addu'arsa shine shahararren hadisin nan annabi alaihi wasallam ya bayar da misalin mutumin da ash'atha aghbar ko eh gashi nan yana cikin hali na kakani kai wanda za a tosaya masa a karbi addu'arsa amma wa ma'kaluhu haram ko wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil hara yustajabu lidhalika yaya za a yi amsa ma irin wannan saboda ya zo da mani' min mawani'i al-istijaba wani abu da ke hana a karba din haka nan ta'addanci cikin addu'a din shi ma ɗaya ne daga cikin abubuwan da suke saka a ƙi karɓan addu'an mai addu'a idan mutum ya yi addu'a ɗin da rashin ladabi a ciki ya roƙi abinda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rufe ƙofan bayar da shi ma wani misali yanzu a ce yanzu wani ya roƙi Allah ya mai da shi annabi bayan Allah madaukin sarki ya riga ya rufe kofan annabta kaga wannan ta'addanci wadansu malamai suna ƙara wannan da Allah yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin ko yace ce wadhkur rabbaka fi nafsika fi nafsika ne ko tadarruan wa khufyatan wa dun al-jahri min al-qawli bil ghuduwi wal asali wa la takun min al-ghafilin daga murya ka daga murya kana ihu wajen roƙo Allah maɗaukakin sarki wannan ta'addanci ne cikin addu'a yana daga cikin abin da zai sa Allah madaukakin sarki ya kai karban addu'anka kenan Allah mai karban addu'a ne amma akwai sharadi sana akwai hadisi da inganta cewa idan mumini yi addu'a to ana karɓa masa imma a biya masa bukatan a lokacin imma a tunkuɗe masa wani bala'i a sakamakon addu'a ɗin imma a aje masa addu'ar ta yi masa amfani a ranar lahira shi ma wannan fa addu'ar da aka karɓa ne kun gane ko sai an karɓi addu'ar ne idan har maslahakka ne a baka abin yanzu Allah sai baka yanzu idan ba maslahakka ce a baka yanzu ba Allah sai jinkirta maka ko ya musanya maka da wani abu wanda ya abin ka roƙa din alheri a nan gidan duniya idan ko baka da ma wata maslaha a wannan to Allah sai amfani da wannan ya tunkuɗe maka bala'i la yaruddu alqadara illa du'a babu abin ke mayar da kaddara sai addu'a annabi alayhi salatu wasallam ya faɗi cewa da addu'a da kaddara sukan haɗu a sama su yi ta gogayya da juna shi ma kaddara maratib maratib ne akwai martaba da Allah ya kaddara sannan ya kuma kaddara addu'a za ta je ta goge wannan din to addu'a ce take kawar da abinda da da zai faru da kai amma a dalilin addu'a sai a kawar da da wannan din sannan na uku shine a jinkinta maka shi ka je ka same shi a ran tashi alkiyama ai ko ba komai addu'a kanta ibada ce mun gane ko Allah yana son a kaskantar da kai a wato ainihin yi masa addu'a shi yasa ya zo a waɗansu athar ban san ingancin su ba cewa in Allah ya yi maka fatahi wajen addu'a to kuma zai buɗe maka kofa na amsar addu'a ka to lallai Allah yana son masu yawaita addu'a izuwa gare shi don haka lallai mu yawaita addu'a sannan kuma mu yi cikin ladubba mu kawo sharaɗai mu nisanci abubuwan da za su sa a ƙi karɓan addu'an a nan annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa mana wani abu dangane da mai azumi cewa dukkanin mai azumi yana da mana a watan ramadan yana da wata addu'a karɓaɓɓiya lil muslimi da'watun mustajabatun fi ramadan da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da kasancewar wani ayat ta addu'a ta zo a tsakanin ayoyin da ke magana a azumin watan ramadan sai da dama daga cikin malamai suke ɗaukan munasabar cewa ishara ake yi cewa mu yawaita addu'a a azumin na watan a lokacin azumin watan ramadan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan aiko idan zaka bude baki akwai addu'a zahaba zama wabtallata al'uruq wa thabata al'ajru insha Allah hakanan lokacin sahur lokaci ne shi ma na addu'a kenan annaba alayhi salatu shi kana da addu'a mustajaba wacce za ta karɓu to shi yasa a wancan hudu ba nake faɗa mana cewa na wancan satin cewa duk wata addu'an da za ka yi in mun tafi a ra'ayin waɗancan malamai muƙayyada bil mashi'a to amma banda wannan da annabu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na watan ramadan wannan garanti ne eh, amma shi ma duka dai da garanti ɗin dole dai sai in an kawo shi babu mawani ɗin sun da azumin ramadan ɗin kanta da falalta annabu sallallahu alaihi wasallam cewa man sama ramadan sai ce imanan wa ihtisaban wannan imanan wa ihtisaban din shine falyu'minu falyastajibu li walyu'minu bi ai amsa kira Allah madaukakin sarki mana ayi bautan yadda yake so kuma yi shi cikin imani la'allahum yarshudun ko hakan zai kai su zuwa ga shari'a wato yin haka dan hanya ce ta shari'a an da kai zuwa ga Allah da bautata masa wannan hanya ce ta shari'a نعم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابدروا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم تتقون نعم wannan aya ita ce ayar da ta rufe magana akan hukuncin hukunce na azumi kuma kun ji ta tana da ɗan ko? da haka za mu tsaya kanta ko tarjamata ba za mu yi ba sai insha Allah sati mai zuwa amma zan so in karanta mana kaɗan daga cikin abin da tsahiri faɗa dangane da abin da na gama faɗa yanzu yake cewa a cikin wannan aya falyastajibu li wal yu'minu bi ima'un ila anna as-sa'ima marjuul ijaba akwai ishara cewa mai azumi ana masa begen karban addu'ansa wa ila anna shahra ramadan marjuwatun da'awatuhu kuma cewa azumin watan ramadan ana begen karban addu'a a cikinsa وإلى مشروعية الدعاء عند عند انتهاء كل يوم من رمضان دكما مشروعا شنين الدعاء أكرشن قوة رانا na Ramadan ya ce wannan ayar tana nuni da cewa amsa addu'an mai addu'a falala ce daga Allah maɗaukakin sarki akan bayansa sai dai wannan baya lizimta amsa addu'an kowane mai yin addu'a kuma a kowane lokaci domin labarin labari baya wajabta gamewa kuma ba a cewa ai ya zo kamar sharaɗi ne ku kira ni zan amsa muku a'a saboda anan an haɗa amsawan ne da tambaya in sun tambaye ka to ina kusa ina kuma amsa addu'an mai kira in ya kiraye ne ba ya haɗa addu'an ne da amsawa ba don bai ce inda auni a jabtuhun ba almuhim sauran maganin su ne wadda na ambata ma'ana wannan ya ƙara tabbatar da abinda muka ambata ne abinda muka faɗa zan zanto daidai farda ce daga Allah muna roƙon sai daɗa mana wadda muka yi kuskure muna roƙon Allah maɗaukin sarki daga gafarta mana so insha Allah kamar yadda muka faɗa a wannan tafsiri na juma'a juma'a sai bayan ramadan kuma kamar yadda kuka sani mu tafsirin mu na ramadan ba daban yake ba da wannan da muke yi dorawa muke yi kawai muna ɗorawa ne kan inda muka tsaya sai dai ina da aiki dai dace in gama eh, a kefe ban gama ba kuma mana ci gaba da karatu yanzu ba lokacin hutu ba ne don haka tana iya ba za mu iya tafsirin kullum kullum ba kuma ba ma zai yi mu fara shi a ce gobe ko jibi ba domin akwai abin da ya dace in je in karasa a can don haka eh, idan na shirya yadda za mu abin da mabi zan yi wani su kwanaki a can waɗansu kwanaki a nan insha Allah sai in sanar da jama'a lokacin da zamu na yi kuma dai lokacin shi ne lokacin mu abun shi eh, hudu da rabi dai zuwa biyar da rabi آه، زامنا زامنا تفسيرا لوكه رمضان وصلى الله وسلم على محمد واله وسلم الله مدوكين سركي يبامو البركه وات رمضان آه، <clears throat> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته